wai mutum yake tafiya sai ya je jam'u takdim zahar da la'asar sai da ya iso gida ya tarar da lokacin la'asar bai yi ba babu sallar ka tayi dama ka yi ta kafin lokacin ka an ba da dama ne matafi ya yi jam'u takdim au jam'u takdim ba sai ka maimaita ba tambaya ita ce menene ingancin hadisin da ke cewa wai girman kai mai girman kai sadaka ne na saboda haka ya kamata a yi a cikin littafin tanjihul qaulul hakim wa yatakabbiru ma al mutakabbirina wa inna al kibara takabbur ma al mutakabbirina sadaqatu abin da ya faɗa kenan wai mai girman kai ai masa girman kai saboda yi mai girman kai girman kai sadaka ce halin kasancewa wannan littafi na tanjihul qaulul hafi, kusan hadisan da ke ciki kusan duk sai kaɗan sai ne da mawudu'ai ba sahihai bane zan kusan da ke ciki waɗansu ma hankali baya ɗauka halin a kashin gaskiya dangane da girman kai ba wanda zai ce kai girman kai dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake la yadkhulul jannata man kana fi nafsihi misqalu dharratin min kibri duk wanda ke da girman kai ko min kankantan ko da kwatan kwatin ya shi ba zai shiga aljanna ba sai suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ɗayan mu yana son takalminsa ya yi kyau yana cikin girman kai manzo Allah yake ba girman kai bane Allah yana son tsafta wani ya manzo Allah ɗayan mu yana yin abinci ya tara yakan yi abinci ya tara jama'a a ci yana cikin girman kai sai manzo Allah yake a'a ba ba cikin girman kai Wanda ya faɗi kaza karshe suka ce ya manzon Allah to girman kai din menene girman kai ma'ana suna son su san tarihin girman kai a shar'ance shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a shar'ance abinda ake nufi da girman kai shine kin gaskiya da raina mutane kin gaskiya da raina mutane shine girman kai duk wanda ya samu wannan a cikin abin nan dinsa to ya tabbatar da yana cikin girman kai shi ne cikin manyan malamai suka ce wani mawar cikin manyan malamai kamar da sauri ne ko da eh, eh, sauri eh, alama abkuru yake cewa ba mu san yadda za a iya fitar da girman kai a tare da mutum ba sai da muka ga wani wani mutum shine farkon wanda ya ambaci kansa sufi karni na uku farkon wanda ya ambaci kansa wata rana zan faɗa muku sunan shi da kifa da labarin sa wa farkon wanda ya ambaci kansa shine sufi suka ce sai da suka bi halinsa a hankali ma'ana sun gina wannan abu ne akan fitar da girman kai da son zuciya da tara duniya da ji da kai da ruqyatul fadli ala ghair a yanda suka fara al'amuran su kenan to irin waɗannan manyan mutane da suka gabata ba ka da abin da zaka ce game da su su ambaci kansu sufi ko ba sufi ba sai dai abinda za a zarge su shi ake bid'atu tasmiya bid'a ta suna da suka kawo don wannan sunan ba a san shi a shari'a cikin musulunci ba har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya har sahabbai har tabi'ai har imamu malik ba wanda ba ba su da ba wanda ya tabbatar da wannan ko ya san da wannan ko ya faɗa abin da aka sani shine musulunci imani insani, takawa zuhudu waɗannan kalmomi da makamantansu to daga baya wa'annan da suka zo suka kawo wannan abin farko farkon abin abin da suke so wai a yaki zuciya a fi karfinka ta fitar da girman kai da ji da kai da jin kafi wani da san tara duniya da kada a wayo kada a kada a shaurari komai kowa komai kake ka kamar Allah da al'amarinka akan haka suka fara ana tafiya ana tafiya akan haka to ba abin da zaka ce ma irin waɗannan sai dai ka ce sun kawo bid'atu tasmiya maimakon su ce zuhudu ko takawa ko wani abin nan sai suka ce sufi amma ayyukansu daidai yake tafiya da suka ce mazhabuna muqayyadun bil kitabi was sunna to matsala tana tafiya tana tafiya duk sa'an da rayuwa ta nesa da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kan ya samu na cewa a ciki ya zo ya ja waɗanda yake so ya tara har aka zo aka kai karshen rayuwa tana tafiya sai wannan mazhabi da aka gina kan yakar zuciya kan tsoron Allah kan tace zuciya kan ayi aiki saboda Allah sai ta zo ta zamo an ana goyon bayan ta ko ana gina ta kan tara duniya da ainihin girman kai din akasin abin da aka girma don kowa sai ce shi a ma'ashi hanyar sa fi kungiyar sa fi ko shi ne shi wani kaza kaza kaza sai girman kai ya shiga rudin kai ya shiga riya ta shiga san tara duniya ya shiga shi ne abin da yake nufi ake an yake nufi da girman kai batrul haq nasi wa batrul haq ka rena mutane sa'annan ka ki gaskiya wai dan ba wanda kake so ya faɗa ba ko wayane ne kai kai girman kai in ka karbi gaskiya duk inda ka fito kuma baka rena mutane ba kowa ka bashi girman shi wayannan mutane su karshe ma zuwa daji suke zauna ko kan dutse ko mutum ya je juji yana cin abinci wai dan ya yaki zuciyarsa da amma ka ce kai ne fi yanzu kai ne manya manyan kaza manya manyan kaza kuma lallai sai an yarda to an inda al'amura suka zama suka tabarbare shin malam idan mutum yana wankan jaraba kuma hannun shi baya kaiwa bayansa to dole ne sai ya samu wai mace na wanka jira ba ya zo zai rufe zuba ruwa hannunsa baya kai ya tura bayansa tilas ne sai ya samu wani abu da zai tura bayansa aka ce a'a ba tilas bane dan matsalar wanka janaba kanta malamai suka yi ci suka suka faɗa wai suka ce da ake ce ma gusulu a cikin shari'ar musulunci ko an larabci ka ɗebi ruwa ka zuba wa abu kayan wanka janaba ta yi to su su malamai da suka ce a'a sai an haɗa da tuɗanyawa tuɗawa tuɗawa kamar su imamu malik to shine suke ganin sai an tura amma sawa'an waɗanda suka faɗi a wancan ko ko waɗanda suka faɗi wannan sa'an da ka cuɗa jikin kai kai hannunka baya kai bayan ka dai ruwan kwarara wankan ka yayi malam dan Allah yaushe ne daren juma'a ko daren sallah daren sallah dai kusan kowa ya fahimci abin da ake nufi da daren sallah inda aka samu dan mummunar fahimta shine yaushe ne daren juma'a to shine da fahimta mutane tafi yau in aka yi juma'a aka sauka da magaruba da nisha an shiga daren juma'a kenan to wannan kusure ne a cikin lissafi da haka yake a cikin jahiliya lokacin maguzanci amma da shari'ar musulunci ya zo sai al'amari ya zo dare ke riga ne, sai ya zamo yau alhamis an yi la'asar magariba ta yi rana ta fadi ko bata fadi ba Rana alhamis ya wuce an gama da daren alhamis da rana alhamis ya wuce babu wani abin da ya tafi alhamis kuma daga zarar rana ta fadi an shiga daren juma'a Ku sai a ce ne ran alhamis da dare kenan ko ko kuwa yaya daren juma'a za a ce kenan ko to shine daren juma'a kenan mun gane ko mun san daren juma'a dama in kai azumi yau alhamis kai azumi ba kai azumi rana alhamis ba da rana ta faɗi me kenan shan ruwa yayi na rana alhamis ya wuce daren da muka fuskanta daren juma'a ne yanzu yau asabar da zaran an ce rana ta faɗi magariba ta yi an gama da daren asabar da ranar asabar arba'ar awa ashirin da hudu sun wuce mun shiga daren lahadi kenan haka shari'ar musulunci ta tabbatar sai malamai suka ce babu daren da aka bar shi shine daren arafa kawai amma daren sallah aka ce kashi gari sallah to da dare shine amma aka yi sallah yau kuma har aka je dare kuma zai sake yi an wuce daren sallah mun gane ko wai malam zama da wasu mutane ke yi a cikin sallah raka'a ta biyu ko ta uku menene matsayinsa koko a sallar ma'ana ana ce da su jilsatul istiraha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yayi tsayen da sahabbai suka rawaito in yayi sallah raka'a daya yayi sujada ba zai mike zuwa raka'a ta biyu ba hatta ya sauya qa'idan har sai ya daidaita a zaune sai aka ce mace jalsatul istiraha malaman hadisi duk suna aiki da shi da manyan malamai to sai wa'ansu malaman fiqh suka ce a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yasa yake yin haka nan bayan girma ya zo jiki yayi nauyi shi yasa yake yin haka ba manzon Allah ne ya faɗa ba a'a su ne da ba sa son su yi aiki da wannan sai suka saman ma hadisin dalili suka ce ai abin da yasa kenan to in haka ne yasa ba sai wurin sun kai zama kai kai sai kai ba ni ke sunna ta zama bid'a bid'a ta zama sunna سواء kai جلسة istiraha ko baka yi ba sallar ka tayi yace tambayarsa tambaya ta ita ce na ji mutane da dama suna cewa Allah subhanahu yana ko'ina wasu kuma suna cewa Allah ina son isan wai yana son isan gaskiyan wannan magana yaya al'amari yake ne wanne ne aqidar ahli sunna wal jama'a aqidar ahli sunna wal jama'a Allah madaukakin sarki ya kawo ayoyi a amintum man fi samai an yaqfa bikum kuma arda a amintum a amintum da ayoyi da nasoshi na hadisai to sai waɗansu malamai aqidar ash'ariya kenan da farko suka ce a'a in aka ce suwai suna gudun kada a yi wa Allah bigire ya zama da an kamanta shi da makhluki kenan dan an ga an fahimci kuskure cewa Allah yana sama ɗin ta suke sama a zarafi ne ko abu ne da yake ya kewaye Allah madaukakin sarki yana ciki kamar yadda muke cikin masallaci sai a yana sama to sai suka ga cewa in aka faɗi haka an yi ma Allah bigire kenan bai kamata ba an kamanta Allah da makhluki za a shiga ne akan haka suka tafi to a ina Allah yake sai suka ce Allah yana ko ina mun gane ko to sai malamai suka ce ko ina din sama tana cikin ko ina ba ta ciki sai sai Allah ba sama yake ba farko ya ce Allah ba sama yake ba in ka ce Allah yana sama kai kuskure kai laifi to a ina Allah yake sai yana ko ina yana ko ina din sai aka ce sama tana cikin ko ina ba ta ko ba ta ciki to sai eh, sai ga lokacin zai fahimci cewa abin da yake fada din babu dalili sa'annan abin da ahlus sunna suka fada shine mai dalili ya manta cewa fadar sa cewa Allah yana ko ina din sama ma ko ina ko ba ko ina ba ta cikin ko ina din amma farko sai ya kore ba Allah ba sama yake ba mun gane ko to sai malamai suka ce abinda ake nufi da Allah yana sama ba wai sama ta zama wani zarafi ne abu ne da yake Allah yana ciki ta dauki a'a ma'ana abinda ake nufi duk wani bisani duk karshen halitta duk wani bisani baki dai Allah yana sama da shi duk wani bisani Allah yana sama da yana sama da shi abinda ake nufi kenan ba wannan sama da kake gani Allah yake ciki ta koji ko ta ɗauki Allah ba a'a duk wani bisani karshen halitta duk baki da duk da yake koluwa-kololuwa, karshen sama Allah yana sama da shi sai dai ilimin sa yana ko ina yana tare da kowa yana duk abin da kake yana sannan sai aka ce in za ku hankalta cewa Allah yana ko ina din da zatin sa in ka ce to yana kan dakin ku kenan yana cikin kwatani kenan yana cikin duk abubuwa na kazanta sai aka kawo to lokacin sai ka sun ji ba daɗi to sai ya sa aka ce duk matsala in ta tashi za ka ga mazhabin ahli sunna wa jama'a shine mazhabi na tsakanin wasat وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس da shi'a da rafiza da Shi'a, da ashariya da duk da mazhabi abin da ya dangance da abin da ya danganci da tauhidi na rububiyya na uluhiyya na asma wa na wa'annan baki ɗaya? in ka karanta duk abin da za ka karanta sai ka zo ka ga mazhabin ahlus sunna wa jama'a shine daidai don su ne shine mazhabin ahlul hadith su kuma abin da suke faɗa shine me manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam me manzon Allah ya faɗa to wata rana wani mutum ya zo ya ce ya manzon Allah ni mutum ne cikin yan adam ina hushi kamar yadda yake hushi wannan yariyar jariya wata yariya ce take min kiwo sai ta je kiwo sai sakaci sai dabba daya tsakka da ta ni kuma ɗan adam ne ina hushi to sai na yi hushi sai na yi mata duka na doke ta to ina son a nuna min menene zai in kankare wannan laifin sai manzo Allah ya ce a kawo ta jariya manzo Allah zai jarraba ta ya gani sai da aka kawo ta sai manzo Allah ya ce ya tambaye ta ce aina Allah sai ta ce fis samai sai manzo Allah ya ce man ana sai ta ce anta rasulullah sai manzo Allah ya ce aqtiqha fa innaha mu'mina ka anta ta mu'mina tana da imani sai ce an aka ce Allah yana sama yalzamu minhu kaza yalzam law na kaza la lazima ya kuna kaza law kaza shine ake ce laukaniyat wannan ne tafai umul baharahim duk wannan da karanta akwai matsaloli na ilimi a ciki amma tsantsan tsantsan tauhidi na uluhiyya ko asma'i wa sifat da wahala ka same su yi cikakken bayani a ciki yasa za ka karanta shi duk baki daya daga bid'a ba ta da wahala wurin da kana iya yi Shirka, yasa wayan abubuwa duka dan ba su kai matuka a cikin binciken wayannan abubuwa ba wayan matsaloli ne suka kawo akwai matsaloli masu kyau na ilimi a ciki amma akwai littafan da suka fi su kai matuka cikin babin Tauhidin uluhiyya da Tauhidin asma'i wa sifat to shine ake ce musu laukaniyat kenan wayannan su ne ake cewa laukaniyat Lauka kana kaza la lazima an yakuna kaza law kana kaza la lazima an kaza to sai suka dora ma kansu wahalhalu karshe har ka fita a ruɗe ka rasa mai kake shine yace duk sa'an da ya zauna yana binciken matsaloli wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza yace tun da daddare zai ta bincike yana auna dalilai har a waye gari bai san me bai san me me ya tsinta ba a cikin wannan wahalhalu baki daya yace daga baya sai ya dawo mazhabin ahlus sunna yaga sai kaji Allah yace ar-rahmanu 'ala arshi tawa ka tabbatar yanda Allah ya tabbatar yake sai ka samu lafiya laisa kamithlihi shay'un babu wani abu makhluki da ya kama da Allah madaukakin sarki yace sai kai hutar shi kanka mun gane ko shi ne sai suka kawo zan tuka suna ta faɗa dan an zo an tambayi Imam Malik Ar-Rahmanu 'ala al-'arsh ma ma'ana Ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa menene haka ne shi al-istiwa ma'lum istiwa'i dai sananne ne ma'ana Allah ya ɗaukaka wal kaifu majhul yaya daukakar Allah take madaukakin sarki ba za ka iya sanin kaifiya ba li'anna ma'arifata sai kafin ka san yadda sifar hakikanin sifar Allah sai ka san hakikanin zatin Allah madaukakin sarki abinda baka san ganin yadda hakikanin zati sai ki ba duk tunanin da kai a cikin kwakwalwanka da kai da tunaninka da abinda tunaninka ya haifar dukkan kuma halukai ne wallahu laysa kadhalik ba haka bane in ka bi mazhabin ahli sunna sai ka ga abin nan dan istawa din sai suka kawo suka ce ai istaula istaula din da suka suka ba ma'anar istiwa'i to shine sai ya kawo mummunar fahimta amma an ta mazhabin ahli sunna wal jama'a zaka fita lafiya lafiya ka fahimci duk abin da ake nufi suka ce duk abin da Allah ya faɗa dangane da zatin sa ko sifofin sa ka tabbatar da su haka nan amma kada ka taba bar ya zo cikin kokolwarka wani abu game da Allah madaukakin sarki yayi daidai da wani abu na makhluki saboda suka ce al-ishtiraku fil ismi la yastalzimu al-ishtiraku fil musamma kasancewar Allah madaukakin sarki na da ilimi ba mahluki yana da ilimi ba sai a ce ilimin Allah da na mahluki duk ɗaya ne sai ce a'a ilimin Allah daidai da zatinsa da cikansa da kamalansa ilimin mahluki daidai da ajizancinsa aka ce duk sifofi na Allah haka za ka tabbatar abinda Allah ya faɗa sai a tabbatar da shi haka nan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai a tabbatar da shi haka nan suka ce lokacin da manzon Allah ke faɗar waɗannan maganganu akwai malamai cikin sahabbai akwai waɗanda suka so ƙauye waɗanda suke ba su da ilimi manzon Allah bai ce in aka su ma ba su fahimci abinda kuka fahimta ba abinda Allah manzon Allah ya faɗa sai a tabbatar da shi shine ake cewa tauhidul asma'i was sifat duk abinda Allah madaukakin sarki ambaci zatin sa da shi ko sifata zatin sa da shi haka zaka sifata Allah haka zaka tabbatar yaya kaifiyar take sai ka ce ba ka ba za ka iya sanin yaya kaifiyar take ba tambaya dangane da kaifiyar ma ya zama bid'a mutum na iya sanin abu ne ya taba ganin shi ko ya sanin da shi ko shi ne suka misali wani bawan Allah madaukakin sarki Allah ya halitta tunda aka haife shi baya gani ana na wata rana sai Allah ya masa abin nan sai idan sai ya buɗa fadda idan shi ya bude ba abin da ya gani sai zakara sai kuma idan sai ya bude ma'ana duk halittar Allah ba abin da ya taba gani sai zakara shi zakara ya taba gani ko ya san yaya zakar yaya menene da menene to duk sa'an da aka zo ana magana akwai cikin daji akwai dabbobi akwai giwa kaza kaza kaza sai ya ce yaya giwa take da zakara duk sa'an da ake magana akwai zaki akwai kaza kaza duk abin da ya taba gani kenan duk tunanin sa zai shige nan in aka ce akwai kaza sai ce yaya abin yake da zakara ya kamar zakara yake ya girman zakara yake saboda me abin da ya taba gani kenan mun gane ko babu damuwa malamai da suka faɗi wannan imamu abu hasan al-ash'ari da kansa da haka yake faɗa sai ya zo ya ce imamu abu hasan al-ash'ari yana da mas'aloli guda uku farko wayannan sufofi guda bakwai ba abin da yake tabbatarwa eh mutazali ne cikakken mutazali saboda inda aka rene shi duk gidan inda ka tashi kungiyar da ake bi wurin shi sai ma za ka bi tunanin da ake wurin shi ita za ka bi tunanin da ake bi wurin shi za ka bi to shi ma inda ya tashi inda aka rene shi kenan sai ya koyi zalanci da ya zo yana karatu tunanai na da ci gaba al'amura na da waye masa sai ya zai ya ga cewa waɗannan sifofi guda bakwai a hankalce ma za a iya tabbatar da su shine sai ya tabbatar da su aka zo yana tafiya yana tafiya ya dai karanta kitabu sunna na Imam Ahmad ta hanyar almajiri Imam Ahmad Zakariya ya ibn Yahya Saji da Imam Abu Hasan al-Ashari zai karanta wannan littafi sai da ya je zauna lokaci cikakken lokaci ya nazari cikin wannan littafi sa'annan ya zo ya hau kan mimbari a masallacin Basra yace jama'a wane ne ni aka ce wane kai ne kaza kaza kaza kaza kaza yace to ina sanar da ku cewa wancan aqidan nafi ta cikin ta sai ku da rigansa kamar yadda na ta cikin wannan riga yanzu akan aqidan Imam Ahmad Imam Ahli Sunna yake yana da al-maqalat al-islamiyyin wa al-musallin yana da al-ibana an usul diyana duk aqidan Imam Abu Hasan al-Ash'ari ya tabbatar a ciki in ka karanta kuma za ka yi mamaki ba matsala ce ayi gaddama ayi mutu ayi ja'in jama'a a matsala ce ta ilimi lokaci zai zo ya kai in ka zo kana fada ko kana ja'in cikin wani abu kana tabbatar da jahilci don ana karatu yanzu ana karatu abinda zaka ce ai wannan littafin ba na Abu Hasan al-Ash'ari bane dan kari aka masa din littafin da ake kawo kana karanta kana fada aka zo kana akida rayuwar tana karewa akan su ba ka da wanda kake da tabbas a ciki dan karatu ne ka gaskata قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب الائتمار بعد الحج بغير هدي yace babin da ke bayanin yin umra bayan aikin haji ba da an yi hadaya ko azumi ba قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي قال اخبرتني عائشه رضي الله عنها قالت nana Aisha Allah ya kara masa yadda ta ce harajna ma Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muwafina li hilali dhil hijja mun cika watan dhul mun shiga watan dhul وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زن الله tsira da amincin Allah su tsada tabbata a gare shi sai ya ce akwai bambanci ka ce manzon Allah mai tsira da amincin Allah da kuma ka ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi akwai bambanci tsakani in ka ce manzon Allah mai tsira da aminci baka tsara komai ba baka yi salati ba abinda aka nema gare ka kai salati wancan shaida kai abinda ake so ka ce mai tsira da amincin Allah su tsada tabbata a gare shi to sa'annan kuma matsalar sallallahu alaihi wa sallama tuntuni muka muke ta tambaya na tambayi ko malam mutaka kuma ne ko cikin manyan malaman a Hausa malaman ka kakarni a Madina nake to tun da muka tashi dai sallallahu alaihi wa sallama sai ce tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yaya aka sa na aka saba samun ma'anan as-salatu bi ma'ana an-najat babu mun gane ko ko da ta wace fuska ake fassara as-salat as-salat bi ma'ana addu'a aw an-najat ko to aka ce tsira da amin ba inda aka taba samu as-salat bi ma'ana an-najat tsira ko to eh me yasa ake fassara sallallahu alaihi ake tsira da amin wa sallama amincin Allah ya je daidai amma sallallahu fa ina aka samu ma'anan wannan da Hausa da sai ce wannan matsalar sai a fassara ta ake yi a tafsiru bil lazim lazimin Allah ya yi wa manzon Allah salati karshen abin sai a yi mai sai a samu tsira suka ce amma a fassara da fassara ba zai tafi ba sai dai in an yi fassara da lazumi mun gane ko tsira da amincin Allah su zai tabbata a gare shi ce man habba an yuhilla fi umratin wanda ya so ya ɗau haraman umra ya yayi haka wa man ahabba an yuhilla bi hajjatin falyuhilla wanda kuma ke so ya dau haraman ya yi haka walaula anni ahdaitu la ahlaltu manzo Allah ke la ahlaltu bi umratin manzo ba dan ni na koro adayata daga wajen harami ba da umra zai yi dauka ko haji aka ɗauka in aka je maka aka yi dawafi sai a mai da shi umra فمنهم من أهل بعمرة يتي akwai wanda ya إلى haraman umra. wa minhum man ahalla bi hajjatin a cikin su kuma akwai wanda idan haraman haji wa kuntu mimman ahalla bi umratin na na aisha tace tana cikin waɗanda suka dau haraman umra fahittu sai tai tace fahittu sai haila ma'ana sai tai haila kabla an adkhula makka sai tace sai tai haila kafin ta shiga makka ma'ana fahittu kenan fassarar da Hausa sai nayi haila kafin ta shiga makka to amma sai a canza sai tai haila kafin ta shiga makka fa yau mu arafa wa ala sai ranar arafa ta riske ni halin kasancewa na ina cikin haila ma'ana na aisha kenan tace sai aka hadu da ranar arafa ta zo tana cikin haila fashakautu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tace sai ta je ta ba manzon Allah labari ta kai tsara wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dari umrataki wanqudi ra'saki wamtashiki wa ahilli bil hajj yace ki ku fi warki bar wannan umra din wannan umra ta baki ki rabu da ita wanqudi ra'saki ki kwankwance kifanki da kika yi gashin ki kaje gashin wamfashiki ki tsefe gashin ki ko ki tage ko ki kurde gashin ki wa ahilli bil hajji ki dau haraman hajji fa fa'altu sai ta aikata abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mata walamma kanat lailatul hasba yayin da aka je aka yi aikin hajji duk baki daya har aka zawo aka zauna mina aka dawo al hasba wadi al hasba daga mina ana niyan komawa madina kenan arsala mai yi abdurrahman ila tan'in sai manzo Allah ya ce ma abdurrahman dan uwan na na Aisha ka dauke ta kan abar hawa ka kuje tan'in inda ake cewa masallacin na na Aisha fa ardafaha sai dauke ta ya goya sai dauke ta kan abar hawarsa fa ahallat bi umrati sai ta dau haraman umra daga can makana umratiha maimakon umrata da ta rasa farko da aka iso makka فقضى الله حجها وعمرتها فأتم الله حجها وعمرتها سي الله يتكى متى حجنتا وعمرنتا ولم يكن في شيء من ذلك هدي babu wata hadaya da ta faru haka urwa mai ya faɗa tun da ta yi umra ne bayan aikin hajji, babu wata doka da ta ce sai ta yi hadaya ko ta yi azumi wala sadakatun babu wata sadaka wala saumu babu azumi babu ajrin umrati ala qadrin nasabi yace ala qadrin nasab yace babin da ke bayani cewa ladan umrar da zaka samu gwargwadon wahalar da kai ko ko ciyarwar da kai wanda ya je aikin haji ya fita masallacin tan'imi ya dauko harama kana gama aikin haji ga motoci riyal biyar riyal biyar ko riyal goma su kai ka ka dauko harama kuma riyal biyar riyal goma ka zo ka yi aikin umra daidai yake da wanda ya dauko harama daga nesa ya biya dubun da ya zo yi umra to shine aka ce gwargwadon wahalar da kai ko ciyarwar da kai shine gwargwadon ladanka a cikin umar قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن ابراهيم عن الاسود قال قالت عائشة رضي الله عنها سكتنا أنا عائشة الله كان متى يداتتي يا رسول الله يا من ذن الله صلى الله عليه وسلم يذكر الناس بنسكين وأذر بنسك duk jama'a za su koma da lada biyu aikin aiki aiki biyu haji da umra ni na koma da ladan aiki ɗaya aikin haji فقيل laha sai aka ce da ita intaziri fa idza tahurti fa akhruji aka ce to tunda kina haila ne ki hakuri ki jira in kika tsarkaka fa akhruji ila tan'imi ki fita zuwa tan'imi fa a ki ki ɗauko haraman aikin umra kuma kiya bi makani kaza sa'annan ku zo ku biyu wuri kaza وكذا ولكنها على قدر نفقتك نفقتك أو نصبك أما وأن أمرا لك كيف لا دنك وقدم وحلا لك كيف kika yi. كيف بعد زمو daidai da wanda ya ɗauko haramar umra tun daga Najeriya kun dauko tun daga Madina ko Masar ya ɗau wahala sa'annan ya ciyar fiye da haka ladan zama ɗaya ba باب المؤتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع يتي من وندي دوي عمرة إيه طواف العمرة ثم خرج إن سأل يجمع عمرة سيتفي يا ودا ترمسا وأن يزمو طواف الوداع وكو آآ سيأي طواف الوداع أبين دا أكي نفي دا طواف الوداع طواف دا كي دا غشي بكو كما يودا أبو مكة بسيك كاما حنيك حنيك غريب فتفي شي أكي كما طواف الوداع تو شي ne zai zo yi bayani قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أخلاق بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج وفي حرم الحج تتي منفتا منا ما سهر من أيك الحج أشكين وتر حج أشكين كما حرم الحج أبو بوان دا إمي حرم يأوكا ما يأسوم حرمك غريش يأيه فنزلنا sarifa sai muka sauka inda ake ce sarifa, fa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li ashabihi sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi cewa sahabbansa man lam yakun ma'ahu hadiyun duk wanda bai shigo da hadaya ba fa ahabba an yaj'alaha umratan yana son ya mai da hajjin da ya dauko umra falyaf'al an halatta ya halarta ya haka wa man kana ma'ahu hadiyu wanda kuma ya riga ya tinta ya iso ya koro hadaya tare da shi wajen harami fala ba zai iya ba akwai wata doka da take aiki kansa wannan ya zo kirani kenan wa kana ma annabi sallallahu alaihi wa sallama wa rijalun min ashabi zawi quwwatin alhaji tace sai kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da waɗansu mutane tare da shi masu karfi masu iyawa masu iko suka suna da hadaya tare da su falam takun lahum umra sai ba su wannan ba su zama sun yi umra ba kenan dan kirani za su yi hada aikin umra da aikin hajji ba tare da in kai umran ka warware ba shi yasa take falam takullahum umratan ba su yi irin umran da mai tamattu yayi ba fadakhala alayya nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya shigo ma'ana an fita an je aikin haji duk inda aka sauka na Aisha akwai ɗakin manzon Allah akwai ɗakin wace akwai ɗakin wace to manzon Allah yana tare da jama'a ayi sallah ne ayi wa'azi ne kada sai shiga wurin iyalansa lafiya ne menene yanga lafiyar su menene ake ciki sai manzon Allah ya shigo wa ana abki halin kasancewa na ina kuka faqala sai manzon Allah yace ma yubkiki me ya faru me yasa nake kike kuka kultu sai tace na na Aisha tace sai nace sami'tuka taqulu li ashabi kama kulta naji abinda kake cewa kake faɗawa wa sahabbanka famu ne itul umra to ni kuma gashi an haramta ni an hana ni yi umra ma'ana ladan umra na rasa ladan umra kenan kana sai manzon Allah yake wa ma sha'anuki me ya faru kultu tace sai na la usalli gashi ko ba na sallah mana ba ni da tsarki mana haila ya zo mata kenan ko qala sai manzon Allah ce fala ya durruki kada ki ji damuwa babu damuwa kada ki damu anti min banati adama ke kina cikin 'ya'yan annabi adam ba alaiki ma ku ba alaihinna Allah ya dora maki abin da ya dora ma matan annabi ƴaƴan annabi adam ma'ana ba ke kadai bace kenan fa kuni fi hajjati saboda haka ki kasance cikin aikin hajji ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sa'an da matarsa iyalansa suka faɗi abu farko sai a kwantar miki da hankali ki dama duk sa'an da mace take haila wata kafin ta yi sai ta yi rashin lafiya wata lokacin da take ciki hankalin da sai ta samu rashin sai kaza hankalin da ba shi kwance kamar zazzabi kamar rashin lafiya kamar saurin fushi, ma'ana ba ta cikin halin ta da kai take kasancewa da kafin haila ya same ta wata kuma tsare ya kai sauki kowa da irin abu shi yasa lokacin duk ba abin da yake sai Allah ya ta da ta fadi haka sai manzo Allah ce babu damuwa kada ki ji damuwa ba damuwa ya saka wannan ba to manzo Allah ce babu damuwa to ina kuma damuwa za ta zo samu mutum sai ce ku kuni fi haji ki kasance haka manzo Allah yake mu'amala da iyalansa a gida aka ina na Aisha ya kuke kasancewa da tare da manzon Allah a gida tace haka muke kasancewa dauko wannan ya dauko sai ma ta haka yake taimaka musu aikin gida suna yi tare da shi da su har in yaji an kiran sallah sai ga kaman bai san kowa ba kuma in aka yi kiran sallah lokaci kuma ya zama na Allah shikenan ba sani ba sabo za a je a yi sallah ko amma in ba haka ba ana gida suna hira da manzon Allah ya taimaka musu aka ce manzon Allah har takalmin sa yana hanci takalmin sa har kufar sa yana dinka yana dinka yana aiki ne ba zai ke kwace ke ayi kaza ayi kaza ayi kaza ba a'a tun da shi mai rabbe tarbiyyar al'umma ne ya kamata komai a gaishe wurin shi a aikace yace wa ma sa'an yace me ya faru me al'amari ki me sha'anin ki Ko sai ce la ku salli ba na sallah sai ce fala ya zuruki sa'annan sai ce ki kasance a cikin aikin hajji afallahu an yarzuka ha me yiwuwa Allah ya baki ya azurta miki wannan umarin da kike bakin kike baki samu ba tunda manzo asa daga Allah madaukakin sarki ba wai af'alus taraki bane an abu ne da yake zai tabbata haka in manzon Allah yace asa an yakun ma'ana ya san abin zai faru kenan ko yace asallahu an yarzuka kiha ya kaunatu Allah madaukakin sarki ya azurta miki umra din da kike ganin ya ta wuce ki ba za ki same ta ba halat take fa kuntu hatta nafarna sai ta tace fa kuntu sai na kasance a cikin yadda nake har aka je aka yi ba aka yi mina aka yi komai da komai sallah ne ba ta yi da tawafin ka'aba ko amma inda za a tsaya yi addu'a ayi zikiri ayi ambaton Allah fari salatin annabi duk abin da za a yi mata mai haila ko ni ne fasi ko janaba ko namiji ba duk ba wanda ya haramta maka wannan ya halatta kai daukan alqur'ani ne aka hana da sallah da tawafi ɗakin kaba. yaushe mutum zai zauna ba mace don tana haila kwana na kwana ta zauna ba ambaton Allah babu zikiri ba kuma an hana su banda alqur'ani babu abin da aka ce kar ka dauka duk zikirin da manzo Allah ya kawo ba ce ba a duk zikirin da manzo Allah ya kawo ba abin da yake sama da kai daga uku zuwa bakwai zuwa saba'in har dari mafi yawanci ke nan ai abu yace lam yamtahinna bima ta'ya al-uqulu bihi irsan alaina bai jarrabe mu da abin da yake hankalin mu ba a ce kaje karanta kaza dubu ɗari ko miliyan ya yaushe za ka yi a cikin nasuwa a cikin tsanaki ana son kana karantawa ne da harufa duk abin da aka ce kaje karanta dubu ɗari ka tabbatar da ba za ka karanta dubu ɗari ka kama ka da kwaya uku isassu abin da ake so kenan kayi a tsanake kana tuna wannan kana tuna Allah kana fitar da harufa duk baki daya subhanallah الله كو أستغفر الله كو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فأنا كان استهبارا سوى ألا متوكين فرجيكي مولنا شيء ذلك كم حتى أبوسيا الله أكبر أما إن كبير هبقو داما ساقات لوكين سكي أيكين هجي حتى نفرنا har sai da aka zo za a fita makka a je madina ashe manzon Allah wannan abin yana cikin zuciyarsa yana cine da ita hatta na farna min minan fa nazalna al-muhassab randa aka bar mina kwanakin da aka yi mina sai aka gama aka zo za a je Madina kenan da aka kai wajil muhassabi fada'a Abdurrahman sai manzo Allah ce ya kai Abdurrahman فقال اخرج باختك كما قال لك يا عبد الرحمن كفيت zuwa wurin الى الحرم زوا ورين دوكان عمره فلتهل بعمرتي تجي تدوكو حرما yin umra. ثم فرغا sa'annan ku gama aikin hajjin eh, aikin umra min tawafi kuma ku gama tawafin ku baki daya an tazir kuma hauna muna ina nan ina jiran ku har sai kun dawo Allahu akbar fa ataina fi jawfil layl sai aka dauki Abdurrahman ibn Abi Bakr ya dauki na Aisha bintu Siddiq ya dauke ta suka je at-tani'i suka dauko a haraman umra suka zo suka yi tawafi kamar yadda manzon Allah ya faɗa suka dawo suka tare da manzo Allah inda yake yana jiran su a cikin dare fa qala sai manzo Allah ce faraktuma kun gama ayyukan na kultu na Aisha tace na'am eh ba hankalin ya kwanta ba kenan manzo Allah ce to Abdurrahman ka je ku yi umra ina nan ina jiran ku da tawaga da al'umma duk suna jiran na Aisha sai ta yi umra ta zo dan Allah babu fadala na Aisha cikin wa'annan sa'an nan suka dawo dama sun dawo ai sun gama kenan amma sai da manzo Allah ya tabbatar yake kun gama kin yi umran kun gama tawafi tace eh, yi haka al'amar yake nayi fanada bir rahili sai manzo Allah ce ma jama'a tawaga ko ayari ko jama'a baki daya to tafiya tafiya jama'a fi ashabi fartahala nasu sai mutane suka tafi wa man safa bil baiti salatin salati aka ce sai mutane suka biyo aka sallar asuba suka yi tawafil wada'i waɗanda suka yi da sun yi waɗanda ba su yi ba suka yi ثم خرج متوجها الى المدينه سأل من الله صلى الله عليه وسلم يفدا da tawagar da jama'an baki ɗaya, aka kama hanyar zuwa madina babun yace wani babi kuma yaf'alu fil umrati ma yaf'alu fil hajj yace abinda kake yi a cikin aikin haji haka za ka yi a cikin aikin umra na cewa in ka ɗauko haraman haji kaza ya haramta gare ka abu kaza ya haramta gare ka abu kaza ya haramta gare ka yo haka ma in ka ɗauko haraman umra haka abubuwa su haramta gare ka قال حدثنا ابو نعيم تو زي tabbatar da cewa aikin umra da hajji duk ɗaya ne cikin haramci in ka dau harama dama in kana tsaye baka fara sallah ba sai magana da wannan ka zanta da wannan ka ci abinci amma har ka fuskanci gabas ka ce Allahu akbar ka shiga sallah kenan ko ba waiwaye ba magana ba dariya ba cin abinci ba komai sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to haka aikin haram a haji kana so ka shafa turare kana so ka sa rigarka kana har ka zo kai labbaik allahumma labbaik hajjan ko umratan shikenan kai da turare kai da matarka kai da kaza kaza duk haramta kenan sai in ka gama to menene dalili shine kawo mana wata kissa da take tabbatar da cewa haka yake to waɗannan da yake cewa babun kaza babu kaza fiqhu imam al-bukhari kenan abinda ake nufi da fiqhu Allahu akbar قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى ابن أمية يعني عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجئران يتي ولم يزوى من ظن الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله ناجئ qirana wani wuri ne can kusa da maka wa alaihi shi wannan mutum ya zo yana saye da sifa ko rigarsa wa alaihi asarul falus sa'annan yana tare da alama na tirare ko wani abu mai fasifasi haka eh, eh, na kalan kirare aw qala sufratu fa qala sai ya ce kaifa ta'muruni an asna'u fi umr an asna'a fi umrati sai ya ce ya manzo Allah me kake umurta ta na nayi a cikin aikin umrana fa anzalallahu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nan da nan yana tambaya sai ya dace wahayi na wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa tusira bi saube sai aka rufe manzon Allah da wata tufa saboda wahayi na sauka masa in wahayi ya sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shiga cikin wani hali ne mai wuya don Allah ke inna eh, nazzalna alayka eh, qawlan san inna sanulqi alayka qawlan thaqila kaulan sakila wannan Alƙur'ani da ake wasa da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana saukar masa za ku ji halin da yake ciki aka tambayi manzo Allah kai fa ya fi ya ya wahayi ke maka yace yana zuwa min sura biyu ɗayan biyu amma ya zo min da mala'ika sai zo da sifan dan adam yana zantawa da ni yana hira da ni sai na fahimci me yake nufi yace wannan ya fi min sauki mutum ne ya zo da mala'ika ne da su ya zo da sifan dan adam yana zaune muna hira babu wata wahala babu wani nauyi sa'annan kuma ɗaya kala na biyu ɗin sai na ji shi ka salsalatin jarar sai na ji kurari na ji kara na ji kaman kaman abin nan ce ne mai girma aka wurga akan babban dutse ko ita ina nake jin kara fa yusamu anni sai a yaye min wani abin wa kad ma qala sai na zamo na haddace na gane na fahimci na kiyaye abin da mala'ika ya zo min da na na aiki take wannan halin ya fi masa wahala take wala kadra aituhu yanzilu alayhi alwahyu fil yawmi shadidil barq wa inna jadinahu la yatafassalu araka dace wallahi na ga manzon Allah sallallahu alaihi ana saukar masa wahayi a cikin tsananin sanyi in kaji an ce sanyi a Madina kada ka tambayi sanyin Kano ko sanyin Nijar ba a kamanta, tsananin sanyi haka tsananin zafi amma duk da wannan tsananin sanyi saboda nauyin alkur'ani in wannan wahayi ya zo sai ga manzon Allah na kwarara gumi yana gudana ina fatu sira bi sauri sai aka rufe manzon Allah da tufa ووجدت اني قد رايت النبي صلى الله عليه وسلم وقد انزل عليه الوحي sai tambayi yake dama ina ta fama ina ta bure in ga manzon Allah ana saukar masa da wahayi fa qala umar sai sayyidina umar yace ta'ala ka zo da yazo yace ayasurruka an tanzura ila an-nabi sallallahu alaihi wasallama wa qad anzala alaihi al-wahy kana san ka ga manzon Allah Allah na saukar masa wahayi kuntu na'am sai wannan sahabi yace eh dama abin da nake so na gane kenan a طرف الثوب sai sai na umar ya daga sifan da aka rufe manzon Allah da cikin lokacin da ake saukar masa wahayi fa nazartu ilayhi yace sai ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zadahu Allah tashrifan lahu basitu yace sai ya ganni manzon Allah manzon Allah na gurnani ya gutti gana bati wa ahsibuhu qala yace ina tsammanin mai riwaya cewa yi ka bakari kake gurnani irin na bujimin rakumi an san gurnani ko menene gara eh? in bacci ne sai zama mai tari ina farke ne sai zama gurnani ko ala hadda kaulul mur'in kai ya quttu ghatika al-basri shudda khilaquhu li yaqtulani wal mar'u laysa bi qattali ayaqtulani ayaqtulni wal musrifi mabaji wa masnunatun zurqun ka an yabi abwali yace ya quttu ghatika al-basri wai wannan mutumin yana gurnani ka ce gurnanin bujimin rakumi da aka take shi kamar rakumi ko saniya mai karfi in aka shaƙe shi me yake yi wai me yasa yake wannan wai ya su da ni dan ya kashe ni wal mar'u laysa bi qatali al hali kasancewa bai san cewa ni na fi karfin mutum ya kashe ni ba aya ni wal mushrikuna mabaji ya ya za a ce mutum zai iya kashe na kisa na halin kasancewa ta kubban da ake kera su daga mutum ta kubba mushrikiya su abokan bacci na da su nake bacci wa masnunatun zurkul da masu kuma jajaye ka anyabi agwali ka ce sira ne hakora ne na fatalwa